Sha da fataucin miyagun kwayoyi na ɗaya daga manyan kalubalen da ke addabar kasashe masu tasowa musamman ma wajen kawo koma baya ga tattalin arziki da dakushe kuzarin matasa maza da mata. Baya ga masu safarar 'yan Najeriya da akan kama da yankewa wasu su hukuncin kisa a kasashe irin su Sin, Malaysia, Singapore da Saudiya, yara matasa kan mai da wasu abubuwa kayan maye kamar sheka fetur, sholisho, kashin kadangare inda su ko mata ke shan ruwan berlin na mura don samun marisa ko ko dogon barci malama halima baba ahmed mai kamfen din hana kangarewar matasa ne wajen illar miyagun kwayoyi mutumin da ya sha kwalba goma na maganin da ya kamata a shashi a kwana biyar ko kwana bakwai to saboda allah ai kwakwalwansa ma da tunaninsa maganin ya mafi karfin wannan da masa wani illa a cikin jikin shi wani allah kaɗai bar makansa sanin wani lahanin da dai masa balle tana kuma wanda ya sha maganin nan da amfani shi ya kare shi kan kamar ya kashe kansa da kansa kenan ma tunaninsa da halittar jikinsa ma gaba ɗaya zai iya jan wani ciwo a jikinsa wanda lokacin da za a san illan ya shiga jikinsa kuma ba za a iya masa wani abu ba in ma ta tsaya da rashin hankali ko kuma hankalin hankalinsa ya fara birkicewa wannan ma mai sauki ne don wasu tsantsan hauka yake saka su haukan da ma ba wanda zai iya zuwa gangan su. wace illa mutane ke samu wajen shan magani ba tare da izinin likita ba usman huntuwa jami'in kiwon lafiya ne a abuja wannan maganin da ka je kemis kawai ka ce a baka tana iya yiwuwa kai jikinka bai son wannan maganin amma kai baka sani ba tunda kai ba likita bane to kaga idan ka ce shi ka sha maimakon ya magance maka abin da kake tunanin zai magance maka ce ya maka kuma wata illa ta daba akwai waɗanda suke nuna kamar sun ƙware ma watakila suna harana cewa suna yi wa kansu allura waɗannan ma daidai suke ko rigima ce a wannan rigima ce kawai tunda daga jin mutum ya ma kanshi da kanshi allura ai kai ka san rigima ce saboda a eh, shi magani akwai abin da ake ce ma dose and dosage watakan adadin nauyin magani da ya kamata mutum ya sha ko ya mashi allura a kai, ko kuma a wane yanayi ko sau nawa ya kamata a yi allura to kaga in kawai ka je ka sai allura ne ka zo ka dirka ma kanka kaga ai rigima ce wannan kwarai kuma tana da illa kwarai da gaske dokokin hana sha da fatocin miyagun kwayoyi sun bambanta tsakanin kasashe da aka da tambayi masanin shari'a Imran Adamu tasirin tsaurin irin waɗannan dokokin ga hana wannan mummunar ɗabi'ar kamar wasu kasashen suna da dan sauki a akan matsalar wannan miyagun kwayoyi wasu kasashen kuma suna da tsauri shi yasa in ka duba za ga ko kasashen da suke da tsauri za ga da wuya mutum mutum ya dauki irin wannan muggan kwayoyin ya shiga da kasashe da ya san karshe kama shi mummuna kucin za a yanke mai wanda zai iya kaiwa ga kisa wani kuma za a yanke mai hukuncin daurin rai da rai ne har abada wani ba zai fito ba to kaga inda a ce duk kasashe za su dauki irin wannan matakin za a samu raguwar yanayin yawan laifuka matasa da dama na gararan bakan titunan Najeriya don tabin hankali da suka samu sakamakon miyagun kwayoyin an tabbatar yan ta'adda ma kan sheka hodar iblis ko haɗiyar miyagun kwayoyin marisa kafin kashe mutane ba digon tausayi ko imani a zukatan makamantansu. Nasiru da Mailika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.